shine yaron nan ya zo shine ice mun ya haɗu da yarinyan gidan nan sakina yana so jikan waje na ba ai bata gaya mun ba to kin ji kin san shi ai wai wane ne mai sallata Ahmadu dan gidan Malam Ahmadu mai aiki a Abuja jika da oh, <laughs> to to to to naji eh. naji <laughs> ba shekaran jiya ya zo ba ai shekaran jiya iso na'am a a a sakina ya ce sakina yanzu zan gaya wa malam tunda kin ga ba a dama kai sai ya zo gurin ta su taɗi a dama sai mahaifinta ya san. dama idan ya ba da dama ya ce ta zo ya zo to tunda kin ga ko a ka'idar musulunci hmm. ba a yadda mai neman auren yarka ya zo kai tsaye su fara gana haka ne sai mahaifi ya sa bai haka tun da duk abin gida ne mm. zan gaya mai abin da duk ya ce zaki ga na zo na sanar kyau da kyau kai na yi farin ciki ai da na same ki sai na ji daɗi na san na kama dahir ai na kama dahir eh. ai na kama dahir ka ko da dan goro a'a ba komai ba komai wallahi a a a ba ai da dai na ganki alhamdulillah ai an gode madalla Allah ya tabbatar da alheri madalla Allah ya tabbatar Allah na zo karban ku <laughs> to madalla na zo karban ku gida me zan baki? wani ɗebo jiki, wai har ya gani yana so, ko abin ni ba zan amsa ba. Kuma za ki ga iya har yanzu bai ji wata magana akan wannan a shi lokacin ya tafi ni ma abun ya bani mamaki ni ma da na ji shuru na ji shuru sauraro nake amma tun da abun ya zama haka gara in je in samu mahaifin wannan yarinya a'a in zo in ji ko yaya muka ji shiru ainihin wannan magana kwata-kwata wallahi tallahi iya ban san baka san da ita ba baka ji ba da yanzu da shi mu. a ban san abin da ke ciki to alhamdulillah to alheri ne wato jikan nan na Amadu dan wajen malam mm. to shine ya zo daga Habuja Allah ya haɗa su da yarinyan wajenka sakina ya ce shi fa ba wanda Allah ya haɗa sai sakina yana santa yana santa kwarai da gaske ya ce in zo ni gidan in zo in tabbatar ko da aure ko babu in babu to shi fa ina so kaji yadda aka yi mm. na zo na iske matarka na shaida mata na tambaye ta ta yi miji ta ce a'a na ce to gashi gashi gashi gashi abin da ake ciki jika na na san sai ta ce ai za ta shaida maka ni wallahi tallahi wata kai to kuma dai ita sha'anin yarinya ne da ba ta jin magana Allah ya shirya ta ba su irin shirin da aka mata amma wannan abin da ake kiransa shigowa gida kenan ta bayan gida yaushe ni ina uban yarinya da za a nemi aurenta amma a ce ba za a yi gida ba kenan yarinya ba ta da wuki to ai da kai da ita duk ɗaya ne ka san dama sha'anin mace sai na mace don haka muka je muka tambaya muka ji aka ce za a gaya maka za ka turo to shi yasa muka ji shiru ashe ba ka da labari inda ta sanar da tunda abin namu da ɗaya ne haka ko ba haka bane to ni ba da wata matsala da shi in zo in ba ba su turo da kai Allah sarki amma wallahi ta dake ba ta gaba ikon Allah amma yanzu abin da nake gani ya na'am ai wani abu duk ba zai gagara to da kyau kuma dai harkar gaba ko na ce mai sosai sosai eh, sosai babu wata matsala kai na ji daɗi eh, kuma da kin turo ma kike a ah, ah, ah, ba ai mu muke nema eh. ai mu muke nema madalla na gode ina ta Allah Allah na ce ka zo in tafi kudin sauka karatun nan ka ga na shirya ni kai nake jira dama ina son zamu yi magana take to iya kin tuna iya iya eh iya kakar yaro da yake son ba shi auren sakina kin tuna to to to to la haɗiga malam wallahi tallahi ta ta ban sallahu maka kwata kwata na kwata-kwata Allah ya mantar da ni ka yi haƙuri wallahi tallahi kafa da kafa ta taku wallahi gidan nan muka zauna muka yi magana da ita ce in gaya maka kuma na ci alƙawarin duk yadda muka yi da kai zan je in gaya mata ashe kun haɗu da Allah da irin waɗannan abubuwan sun sha faruwa a cikin gidan nan sun sha faruwa a cikin gidan nan amma sai da daure abin bashi a cikin amma yanzu saboda girman Allah sai a ce mantuwar ki ba za ta tashi ba ki mantuwar na akan ki ba ki mantuwar na akan ina ba ba ki mantuwar na akan yadda ta haife ki sai dai mantuwa ta tashi akan sakina kuma mantuwar ma akan abin da ya shafi auren haba mala yanzu dan tsaban nuna kokon asali ita na daban ne ko ka taba ganin na nuna mata wani abu na bambanci ita ma ta ce kuma abin alheri ne sai na fi kowa na ni a gidan nan wallahi tallahi kuma ka tuna fa kwakwalwa ce Allah ne ya yi ta ya lamuncewa bawa ita kuma shi yake sarrafa kayansa tunda kwakwalwar nan ta wace, Allah ne ya yi min ita ba daga cana aka yi min ita ba ni wallahi na sha'afa to haka da yake idan magana ta tashi zan faɗi gaskiya ko zan miki faɗa sai ki ni da su ni dai na manta an ka yadda to Allah ya sani wallahi wallahi billahi azin na manta da kun haɗu na san duk kun yi maganganu amma abin da muke so na yarda da ke wannan magana kin a ah, ina son gaya miki cewa ya kowace irin yaci kowace irin yaci kowace irin mata ce ita ba ta da wata kima ba ta da wani mutunci idan ba ɗakin mijinta ba daga can kuma sai ta. to yanzu dai na yanke magana su fito neman auren yarinyar nan ko da watan babban sallan nan ne yanzu ne zan kwasa ke ko babu kai watan babban sallan nan aura sakinan nawa take da zaka ce zaka yi mata aure mata kai kaɗai ka je ka a bakin mu gabaki ɗaya ka ci mana albasa ba a gaya wa baba ba ba a gaya wa kawu ba nan ba kai shawara da ni ba a matsayina na marikiyarta uwarta kuma dole ai ina da alhaki akan haka dole in ka yanke hukunci ka ɗauki haƙƙi kuma ma ban da abin malam abin gargajiya ka sani sai a sake ka ai maka buru a ce ka gaji da 'yar neman kai kake da ita kana so ka da ita ni ba ƙauye amma ba ba ƙauye fitik ba sannan kuma ni jahili ne ba da ilimi amma ba jahili ba ƙirƙirin ba ki fa ba zagin ka nayi ba, ni ban zage ka na fake na ce maka ba ƙauye ba ne. Ka Ni magana ce ka san halin baki na. Sai kalma ta fito ta sibiti ni kwatance ni maka. To yanzu dai muna magana da ta wuce. Na yanke hukuncin zan ba sa wurin wannan yanzu. Sai ka ce ‘yar gauro Kamar ba ka da kowa malam ba ka da dangi Ne magana sai ka ce wani abu ne daban nan su da shi. ina sakina ina magana a wurin wuri dan dari da kwaban da nake dora mata shi kenan an yanke min an mun bakin ciki magana aure ina ma laifi a jira ƴan uwarta ta samu sai a haɗa su a auren so ake a sa na a surutu a gari a ƙauyen nan a sa na a kiɗa da waka to zan ga yadda za ina nan ina jira ina bakata ina jira na ga yadda za Wannan dai dole ya dace sai an yi bikin ko? Ladidi ba ta samu miji ba. A aurar da wannan, a ban min ya a ƙasa tana garari a gari. Ai ni in a san raina ne na fi so kullum a ce mata daga wuya sai wuya. Amma yanzu a ce mata daga wuya sai daɗi. Ta fita daga gidan wuya da koma gidan jin daɗi ina raye. Ashe ma kenan ban ma cimma burina. Wallahi matukar ina raye. matukar ina da rai wallahi wallahi ba za ta cin burinta na rayuwa ba kuma ba za ta taba ganin ci gaba a rayuwarta ba ba ita ba ci gaba sai dai ta ga ladi tana ci gaba amma ita da ci gaba sai dai ta ga ana yi ba zai yiwu ba ina ina wannan bacin rai ai da yawa yake in ma lai sakaci aka yi auren nan ma to ni ina ma dalili ma har zan ma bari ai yi auren nan na wace tsiya ma zan bari ai yi auren nan wanda duk wani kulumboto da ake na sani ina da adanannun kuɗi a banki na adashi me ya amfanin tari in dai ruwa yana maganin dauda to sai ba na jin wata magana a gare ki da kawai ke miki duk magana zaki gaya min magana banza ce ko kuma wata magana da da an taba gaya min mara amfani abin da nake nema a wajen ki kawai ki fito min da ita tana ina to ai ka jika ta zan yi malam a gaban in sha jika ta zan yi a ruwan in sha ko kuma me zan yi da ita ni ka neme ta kuma iyafar gaba ka sa ni tashin hankali tun jiya ka dame ni tun ina maka kama kama na fito magana ta gaskiya na gaya maka ni ban san inda take ba ya kuma kake so da ni in dai ba da wata ba kuma kake so ka san kamar wannan yarinya har sai ma kayi cigiyar shekarar ta nawa ai duk yadda ka nema ka rasa in ka neme ta baka ganta ba tana gidan dalin ta kai kanta sai ka je kai cigiya gidan rediyo a je binni a bada cigiyarta a rediyo abinda zan kai biki ki ji tsoron Allah ki yi tanadin ran da za ki tsaya a gaban zatin Allah tambayar da zai miki akan irin abin da ki wani wallahi Allah ya tanada abin da muke zata ba na azaba salaman kaulin min rabu mana ka kai mun mugun baki akan yarka insha Allah zan gama da duniya ta lafiya yarinya kamar wannan dai ba turke zan mata in ce ta zauna ba tunda ta fara tsalle tsallenta idan ta ya buɗe ta fara karɓar taro sisi wurin magabata samari saboda haka ku tunda ta sa kafarta ta fita ai ba zan ce mata dawo ba to albishirinki in Allah ya da alfarman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da albarkacin azumin nan da nake yi a tare da ni in Allah ya yarda abin da kike zaton zaki gani akan yata na taki ji ba zaki gani in Allah da duk inda ya ta shiga za ta dawo lafiya kallo har takidi nake shirya a kanta wani takidi zan shirya a kanta yadda haka katuwar budurwa zan da memiya turke zan mata kenan ga kafata ga ta ko kuma in mana sasari tana can ta shiga duniya ita ta san inda ta tafi sai ka bincika ta ko gidan gala ko gidan eh, ya sunan gidan can gidan dambe yanzu kamar yadda na yi bayani gaskiyar magana ina son ki ne kuma so na hakika ma'ana so na gaske kuma maganar gaskiya da aure nake son ki ba da wasa ba amma fa ba zan miki dole ba idan har kin amince shi kenan ai mutum ba zai ki mutum ba amma ka san kuma yana bukatar nazari ko haka ne ladidi ni dai babban abin da nake bukata daga gare ki shine amincewar ki idan har na samu wannan alhamdulillah kada ka damu ni dai so nake ka dan bani lokaci kaɗan saboda in shawara da zuciya da shikenan ladidi na baki lokaci daga nan zuwa wani dan takaitaccen lokaci ki je ki shawara kuma Allah ya sa shawara ta ki ta zamo mai amfani to shikenan ba komai yanzu zan karasa gida saboda ka ga yanzu yamma ta yi kar a zo a neme ni ko eh kuma haka ne don ba damuwa na raka ki to shikenan Sajidu kenan ina fatan dai shawarar da kika ce za ki shawarta a kaina ta zamto mai alkhairi <laughs> haka ne na shawarta kuma ta zama mai alkhairi tun daga shi na fito na ne ka haka ne haka ne mana kin san dama hausawa na cewa ka so mai son ka sannan kuma an ce zama da masoyi amma fa hausa suna cewa zama da masoyi daɗi amma in an yi dace da na kirki wannan dai mai kirkin ne <laughs> <laughs> ladidi ladidi kenan to Allah ne tabbatar mana da wannan al'amari to Allah ya sa to shi kenan ina ganin tunda ana rana ni zan koma gona ke kuma sai ki koma cikin gida ko ba ku mai nagode sai ka dawo dawo? Yara ka kina dama albishin na zo miki da shi to sallau ne ya ce zai turo magabatansa a zo a yi gaisuwar aure Allah na gode maka alhamdulillah Allah ya cika min burina daman na ce in Allah yadda sai kin riga wancan aure waccan da ba a faɗa sunanta insha Allah sai ta raka ki ɗakin ki shi kuwa to ki ja bakin ki ki shiru kin san harkan mu ta kulle-kullen magana ki gaya mai in ya zo da daddare kawai ya turo maza Amma sai an turo mata ba yawon zance ya turo maza su zauna su gana da mana. a sa rana a takaitaccen lokaci me nake jira dan dari da kwabo dai yadda samira dai da ko tasa duk mun tanada suna ƙarƙashin gado Allah ya yanke yawa wai ina saki ne take kwana biyu ne ban ganta ba ina ruwan ki da ita me miki zafi amma ai ba batun ina ruwana ba 'yar uwata ce fa kuma ya kamata tun da ban ganta kwana biyu ba in tambaya lokacin da za ta tafi ta tambaye ki kina da sako za ta yi tafiya ki bata sakon aiki ko ta tambaye ki me yi miki safi ki yi harkar gaban ki ragowa ki bawa ubangiji kin ji na gaya miki ki je ki ɗauki dumamin tuwon ki saki ki karɓi wannan sai magana ta ba sai magana ta kanka yau fatan abin alheri yanzu kiwonsa kake ka adana ba a furta ba ana ta tsari Allah ya tabbatar mana da alheri hmm. yanzu saboda ke baki da hankali baki da tunani wauta ta yi miki yawa aka ina cikin wannan halin na batan sakina amma ki zo ki sha gaba na kike za a yi taron ɗaurin aure a kofar gidana haba malam Allah ya yi maka rufin asirin ya yau ka samu ma mai son ka ai ba karamar sutura ba ce ƴaƴan sun kai sha shida sha bakwai a gaban mu duk lokacin da suka gifta gaban mu sai ya tsintsinke ya faɗi Allah ya fito mata da mijin kuma yanzu ka tsoro da wani abu kuma abin da nake ta gaya miki ina saurara miki ne saboda ni dattijo ba zan yi dinga faɗa da matata a cikin gida ba amma wallahi in ka takura na zan biyo miki ta inda baki zato daga yau ka canja min suna ka sa min bebi karanta ba ni na yadda na ɗauka. amma in Allah ya da aure kama an yi an gama wannan abu ne ka zo min da hiyana da yaudara da cuta da kinaya a dukunkule kuma dole in fito fili in gaya maka hassada ce da bakin ciki saboda Allah ya taimaki 'yata ya yanke mata kwarai kuwa ba malam bane ne kai nake gayawa wa zan gayawa me zan boye maka abin da yake raina yau fito maka shi fili waccan ta riga ta shiga duniya tana gidan dadin wannan kuma ta tsaya a tsakanin mu Allah ya yanke mata ta samu mijin aure ta yi mu da ita mu samu kwanciyar hankali ka ce hadisi ne da zaka ce sai an wata fara aure sannan za a yi wa kanwata yarinyar sa'o'i na duk yaran sun zama kan mu daya yanzu ya za a yi ma malam ma haka ce wai ni ni kai dattijo ina dattijantaka a nan Allah ya rufa maka asiri ya ba wa yarka miji yi maka sutura a shafa fatiya abinda Allah ya hore maka ita sai ka ce sai mun jira wai ana cikin wani hali ita ta san ma halin da kake ciki na haɗe. amma tun da kin isa da kanki ke kina ganin kin isa to dan Allah dan inda ki zama waliyar ta ki fito kofar gida ki zauna a daura mata ki daura mata amma ba ana wallahi uba har da namijin biza har da na kuɗi ma har na haya ana yi kuma in Allah ya yarda yata za ta yi aure ba za ta zauna ta gari da garara ba ana kallon ta yata shiga sha shida sha bakwai a ƙauyen nan ana mana surutu Allah ya taimake mu ya ta miji sannan ka ce wai sai an ganta wacce tana can tana yawon budikere tana can tana yawon kwankwan tukwan ta bi gayis Ladidi. Ki dubu matsayin ni mahaifin. Idan kin dubu matsayin ni mahaifin to ina haɗa ki da Allah. Ina haɗa ki da girman Allah. Dan zatin Allah. Ladidi kina da masaniya akan abin da isa sakina ta bar garin Wallahi baba, ba ni da masaniya tun kwatanta. Wallahi. tunda kin rantsi na yarda to amma ina son zan baki wasu shawarar saboda abin da sakin ga aurenki ya gabata a ladidi ki zama mace ta gari mai koyi da irin koyewar sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama a gidan mijinki ki yi ɗabi'u na gari ki yi kyawawan hali ko kusa ko kusa kar ki yadda ki koyi da irin halayen ki? irin wanda take aikata min da wanda take aikata irin wannan abin da mahaifiyarki take aikata ba wani aiki ne da zai kai ta gaci ba dan Allah da idan mahaifiyar ke ta shayar da ni kuba ta ciwo a cikin zuciyata a na da ita ke kuma dan Allah gidan mijinki ki shahar da ni magani ko na ji daɗi a cikin rayuwata insha Allah baba na da shawarar ka <clears throat> kuma zan yi amfani da shi Allah mutane Ka wata albisa ne na kusan tafiya an barku kamar ya ha wurin mana ina jin kina kusan tafiya an barku amma gaskiya ne muke murna duk da yake ni ma ina kan hanya kawa Allah kuwa amma na muke murna wata ku in tambaye ki mhm. na sakina ke dai bari ni kaina wallahi ban san abin da ke faru a kan sakina kuma na tambaye ina ta nuna ba shi da a kan to gaskiya dai lamarin akwai ban mamaki amma Allah ya bayyana ta duk inda take kin ga ai gara mutum ya samu ya fita ko ina zuwa fita mana zan yi mana zan ta zama a gida ne ta ko ba kai wanka ba Allah rabu da wankan nan mutum ya ta wanka sai ka ce kwaɗo amma dai ka san dai tsafta yana cikin imani ne to ya za ni san haka ni ba ɗan malamai ba wato na lura ne ma kike ki mai da ni ni ba da imani ko wallahi ba haka nake nufi ba amma idan abin da ya faɗa ba ta maka da ina ba ka haƙuri ba lafiya dawo ina farkinka ƙarya ne Allah ƙarya ne kan da su da kallon da wace wannan ba yana hankali ba eh? ba yana hankali ba ni za a kalla a ta iska ni a yi lallan ba hankali ne wannan eh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh? Ina shi da mun dan na aura ban sani ba? Eh? Eh. Dan a shi dan shaye-shaye na aura ban sani ba? da tambaye ki yanzu ni za ki iya kallo na misali ki ce ni dan iska ne menene kai dama an ba dan iska ba menene kai kai dan iska ne na ce dan iska kai kai kai kai kai ni ne dan iska kai ne ni ne dan iska kai ne na yi bakin cikin auren ka da ne kai kai kai me kai sa kai ni ne dan iska ni ne dan iska ajiye abincin baka taba tuwon ba ba na ci kwana bi duk girki na ina na kawo baka ci ba na ci abincin na ne kuma je menene me ya faru me ya kike ta koke koke haka ina shi wanda na aura dan Allah dan shaye shaye ban sani ba shaye shaye amma kwa da mamaki shaye shaye yake yi abin to yanzu ba kama kawai yana dawowa yana ga alamar shaye shaye shaye ne nace ashe da man kai dan shaye shaye kawai sai ya kama ni da duka malam kana ji ka yi shiru me kike so ki ta ke san da yaron nan zo za a yi abin nan na nace miki a je a yi binkicin yaron nan kamar inda shari'a ta da halali ne in an je an binkice shi kika ce ke baki yarda to sai da abu ya ɓaci yanzu zaki ce kisa na cikin ni ne kike so in ce yanzu malam a bincike har da mai mutum yake ci me yake sha ba maganar abin bincike abin da mutum yake ci yake sha bane ni dai na san ƴata ne mata tarbiyya gwargwadon iyawa amma yaye yayan banza da za a yayo a zo a haɗa da shi shine nace ban yarda ba sai mun bi hanya irin wacce ta kamata a binkici mutum kuma da halal ne kika ce baki yarda ba ai ka san ba a gadon iskanci a gida kuma ba a gadon shaye-shaye kaga shine rashin sanin ba mu sani ba ka tashi ka fita malam au tafiya za ka ba wani hukuncin da za ka ɗauka ki ƙara yadda da namiji ya kai miki hannu ya dake ki karki ƙara yadda in sa in sace ta baki ku yi na baki dama amma duka ban yadda da shi ba in kika sakan mai har sai kun tara jikoki yana ta mola da ke a kofar gida in kika ga wuji ya shigo da yanayinsa kin ga yana malangarin kai hijabin ki soro kina ganin yayo kanki imai um, ta yan bal suroyin ki yi soro ki dauki hijabi ki yo gida ki yi haƙuri ki tashi ki tafi haƙuri zaki haƙuri zaki ki bari mu yi haƙuri mu yi karo na biyu tunda shi babanki ya riga ya zama sajida ki share hawaye ba sai kin tafi hanya ana jinki ba ba ki ba ne ko ce mai dutse ne a wajen. In na ka me zan maka? Eh, macuci azzalimi ma irin ka. Me zan maka in na ganka? Ni Kai ne azzalimi, na ce kai ne azzalimi macuci. Na yi da na sanin auren ka a rayuwa ta duniya wallahi. Ni ne azzalimi? Eh. ke ke ke. Ni ba ki ga azal na miki rashin mutunci ke ki ma fito an sake ki tafi gidan ku ba ki aji ne fito an sake tafi gidan ku Allah ya yi sabu min da gida kamar gidan makoki. Zuma duka na zage ba kuma zai sake ni. Duka? Audar rashin mutunci? Saboda ya gaban ɗauki mayafi na na raka ki ba malam bai je ya ce komai ba ko ya ta baki da gata? Kuma ta saki. Saki? Yaushe aka ci talatar bare ma laraba ta zo. Zai mayar man ke karamar bazawara? Me yake sha da yake tsaya tukunna? Tambaya ki nake me yake sha? Madarar suku dayin yake ratsawa ko me? to ni ruwan randa zan sha in fi shi iskanci kuma yau zan je in nuna mai kalan nawa ba na shan komai sai farin ruwa na zartsi na samu in sha na famfan ne in tara in watsa saboda mun tura ki mun nuna kenan ba ki da gata ai na gaya wa malam sai da ya ce ba sa na san akwai matsala ta shi mu tafi wallahi ina jiki na ciwo yake ta shi mu tafi <laughs> tashi mu je ki ga kalan nani kuma da zan nuna mai tashi mu je ba shaye-shaye yake ba to ni ruwan randa zan sha in shi tijara din ya gama watsa ƙwayoyinsa har ruwa kar zan sha in fi shi nuna tijara mara mutunci su ku dayin ya sha ko ne har yaushe aka yi auren da za ka mun ɗaya a gaba kana duka eh har yaushe aka yi auren yana gidan shiga ɗakin ki gani ashe tsohon dan kwankwan ne kai dan kodin banalin ka zo ka samu kwayoyi kawai in ka sha suka gaya maka kayya sai ka rufe min ya da duka ke kuma kika tsaya ki yana ta dukan ki sai ka ce an kawo mai samfur ko da cizo ba na kwaci kaina a gurin wannan ba ba ki daddagewa ki zuba mai haƙoran ki talatin ki gartsa mai cizo da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore miki ya dasa miki makamai a bakin ki ka fito Me kake sha kake wani boyewa? Mara mutunci. Amai ma ya ko a ɗakin. Wannan ya taki, wannan halin ba ta da mutunci. Ba ta da mutunci wannan halin. Akwai wani mara mutunci kamar ka? Kana da sunan da ya wuce wannan? Tsohon ɗan kwankwan tukwa? Shago? Za ta ni kamata yanzu ni dinnan. ina ne zan shiga a kalena ce ni ɗan iska na lana maka ka ko tun tsirar da shi a tsakar gidanka galan galan tunda me amfanin namiji mai duka ba shi da wani amfani Allah ya wadaransa ni ne mara mutunci ni ne mara mutunci ina ka gan shi kana da shi kuma kana da sunan da ya wuce mara mutunci in kana da shi ka gaya min sai rago sati mai zuwa a canja maka suna soke soke soke soke soke soke ba za ka kawo kuɗin mota sai ku koma ko na zuwa na lallai malam ya ce na yi abu a duhu a cikin rashin sani na yi kuskure don ba zan kira wannan Why do I start? Nietzsche! Nietzsche! Nietzsche! Ina! Ina! Jama'a! waya. yanzu mg mai kiri yawa ki duba ku ka babu irin abin da baki aikata a cikin gidan nan babu irin rashin mutuncin da baki mu babu irin gallazawa da matsawa da takurawa irin wanda baki ko sakina ba a cikin gidan ba tare kuma da sakina ta zubar miki ko ta taka miki kallon banzarin nan ba za ta yi amma ba za ta motsa ba sai da sai kin jefe ta da wuri kyar to kina ganin yanzu abin da ke aika ga ne da ku wallahi ina gaya miki matsawar inda kika daukan kika sa kika dauka ba kika kaura kika ce haka zaki to billahi lazi la ilaha illa ko wannan abin da kika fara gani so mun taba ne hatsin gara a wuta Allah a daina tona tona kawai ina roƙon ran da Allah zai haɗa ni da sakina in roƙe ta kafara ni na san na yi abubuwa da yawa kuma ni na san na yi karance-karance na sharri amma na yi karatun a lokacin ba fassara yanzu ga fassarar na ina gani daki-daki na ga aya to idan ni yanzu na ce na yafi ni gaya mu ta yaya ta kaka a wani ziri za a ji sakina ita kuma ta yi ni malam na sani ni yanzu ina roƙon Allah Allah ya haɗa da ita in nemi ta gabara kaga ko karayen nan da na ta yi ni ce sanadiyar karya ta daman ki kika karya ta ba ni na karya ta ba ni ce dan sanadi malam idan kina da buƙatar in yafe miki irin duk abin da kika yi akwai sharadi sharadin shi sai kin gaya da wani yanayi da wace irin siga yarinyar nan ta tsallake ta bar gidan nan ita ba hauka ni ba korata da wace siga ta bari a daina tona-tona dai kawai a dai baka a cikin gashinta tunda dai ni na roƙi tuba da afuwa Allah ya malla salama a dai bar dai tona-tona dai mala a'a tunda wannan ta fito na ji wannan lalle akwai wani abu da ban sani ba kaddara ce da ce dan malam ta sa na ɗiba kuɗi na na je na kai wani boka ya mata asiri ta bar gidan nan kwadin na ya haka ne malam ka ɗora yarinyar nan a ranka ka ɗora ta a ranka duk iya ƙoƙarin da nake a kanta kana nuna ban iya ba kai ma ka ba da gudunmawa ta wannan ɓangaren kuma da kaina da Allah ya jarrabe ni da imani ya ratsa kirji na malam na ɗibi kuɗi da kaina aka sai kaji aka zub da jini aka karya ta sa an karya yanzu abin da ya rage in ganta in roƙe ta gafara ta yafe min Allah ga furin rahim ne maji roƙon bawa ne alƙur'ani kaftinsa hadisin annabi kaftinsa babu inda Allah yake ko manzon Allah yake ga abin da za a haɗa da wannan da wannan idan an yi za a cutar da wani ba fushi in biri ake sai a ce laƙani sai a ce asiri bayan ga baki ɗaya sunansa tsafi to halaka ina roƙon Allah Allah ya haɗa ni da ita dai ni ido bi da ita in roƙe ta gafara na san na yi kuskure da dama na yi karatuttuka iri-iri na sharri gashi Allah ya jarrabe ni ni kuma da fassara iri-iri Allah ka yafe min haƙƙi kuma wanda na san na ɗauka na da ke da su. ina roƙon afuwa ma Kada ya zube, yanzu dan idan ya zube. Sumera. Har yanzu ana ba aure ba? Ni kike ga haka? Wallahi bari na zo har gidan ko wallahi an mun biki da ke. wallahi mahaukaci ne biyo ni wallahi da kare ta ki dako min mahaukaci kika tsokana shi ina fama da kafa ga kare mahaukaci wallahi ba ni na <laughs> hai dan su burburere kaga tayi nan ba ni da lafiya ciwo nake ta fita tayi nan tana bayan da dan su burburere ta fita <laughs> doki doki doki na da gwiwa ta kara ta kewaye. Wallahi ina duk ke kika samu wannan abu wallahi. Ke gaske wannan abu masifa kyale ki ba ni ma kyale ni ba haba dan Allah dan Allah. ke kika wannan masifa wallahi. Me kike wannan maganar? Me kike gaya wannan maganar? Malam, kana jin abin da take gaya min malam. Ba na son irin wa'annan magana ba ta kare ba kenan ashe kina roke nan hanyar ba canja ba ya za ki dinga gaya yake irin wanda magana ke lasdi abin da nake so da ke duk lokacin za ki magana da mahaifiyar ki san me za ki faɗa uwa uwa ce kin gane ko baran je in ga mai gyaran karen zai yi ba baran je wajen mai gyara wayo kafa da na shiga uku jaraba da kika tsokano min kenan ina fama da kaina ko kamar ki a ce kamar ki kina sayar ki ki mu take jan wani mun mahaukaci To ni na tsokane shi ba biyo ne ba. Kamar ki maganin farin jinin da na baki ai ban haɗa miki da na ma haukata ba. Ah, abin da ya sa na sa aka nemo mu kai. Farko dai ka gani baka san ni ba. Ba shakka. Waye ka. Abin da ke faruwa ni dai malami ne mai taimakon al'umma ta hanyoyi da dama a yanzu haka yarka sakina tana hannuna ya aika sani wato abin da isa ne na same ta ta yanayi na rashin lafiya wanda kuma rashin lafiya nan ta kasance ta asiri a cikin ikon Allah mun karya wannan asiri bayan samun sauƙin ta ne ta yi mun bayanin yadda rayuwarta ta kasance abun murƙiyarta ta samu matsala shi da ya zama tuce na riƙe ta a hannuna ce ba za ta tafi ko ina ba har sai ka zo domin a san irin yadda za a yi a warware wannan matsala malam na ji daɗi abin da kai maka da ka da kuma Allah isa ka maka da gidan amma abin da yake faruwa ita mata da ta mata wannan yanzu a hannun cikin cikanta ba ta da wani buri a ta illa ta gasa sakina ta ji daɗi a cikin zuciya da kuma ne gafarta wannan tsakanin su ne amma kuma ta cutar da ita ƙwarai ƙwarai da gaske tana dama duk wanda ya cutar da wani shi ya gasa sakai tana nan yanzu haka kafarta ta riƙe sai dai a yanki ga kuma sakayya da ta gani a kan yadda ta cikin ai dama Allah ba a zalimin bawansa ba ne wala ni yanzu abin da nake gani yarinyar nan abarta a wajen har sai lokacin aurenta, tun da dama muna da in yaso idan sha'anin biki yakan kama to a ɗauke ta mai biki saboda gudun abinda da ka je wannan babu damuwa Allah ya sa alheri kuma ita kuma Allah ya shirye ta aikamta da duniya na tabbata idan na je mata da labarin an gasa kila za ta yi ciki ba don komai ba ma ko don ta ganta ta nemi yafiya abin da ta yi mata bari in kirawo ta domin ku yi Thank you.